na'am siddiq eh ma'ana wato hadisi a da'ifi za a iya aiki da shi wajen kwadaitarwa ko tsoratarwa ko ayyuka waɗanda suke na falala amma ba a tabbatar da halal da haram da shi hukunce-hukunce da suka shafi halacci ko haramci wajabci da haramci ba a tabbatar da shi da hadisi za'ifi amma idan hadisi ne za'ifi amma ya zo a ƙarƙashin abin da yake kyamar falala ayyukan falala to babu laifi za a iya aiki da shi a cikin ayyukan falala hmm. eh akan gansu hmm. na'am ya halatta don irin mutanen da wanda aka yi bayani a cikin a cikin hadisi da cewa idan idan su ka nemi addu'a ne daga cikin ta ya a bayyana ka za a suwa ne ne wa ina abin ya faru da su da ko ne da gani ya in ne ne ne a to kai ka yaya ta wato in mutum ya sami irin wannan Kika bia uh, Watu uh, uh, annab sallallahu alayhi wa sallam Yachi ahadithi Rubba agbar uh, ash, rubba ash'ata akbar zi samurain يغلق عليه الباب دون وجوه دون الناس law aqsama ala Allah la abarra da yawa wanda zaka ga mai wato jirkitar kama da gashinsa a tarwatse mai budu-budu da ƙura wanda yake daure da a kitso guda biyu mutane suna rufe ƙofa a gabansa da zai yi ma Allah rantsuwa akan abu da Allah ya tabbatar masa wannan ba yana nufin duk wanda ka gani da wannan kamar haka yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da yawa masu wannan to Allah ne kadai ya san su saboda haka idan idan kai ka gani kai dai kai aiki da abin da ka gani amma ka je kana yayatawa shari'a kake so ka kafa kenan <laughs> to ka gani <laughs> na'am yes malam ya zo yake dan to ya yana kai ko eh yake tsawon naira to sai sai na zuwa yana kai kai to shi to yana da tabbas ne cewa addu'ar ta ce ita ce ta biya wataƙila shi ma yana ta yi eh? wataƙila bai san wadda Allah ya karɓa ba ta faɗin ce ko kuwa ta shi wannan wanda ya ce masa addu'an ne na'am fiyar eh eh da gare dogara ya ce ya yi accommodation ko lokacin yana zama mutum ne ko kuma lokacin yana na ba a lokacin yana da maskas yana da maskas eh to da gare dogara shi ne aika to ta tabbata ne ai shi ne ai abinda ake magana kenan ba ta tabbata ba amma dai ta sami yaduwa ta yadu saboda yaduwar ashifa ba shi sa ake yi ma ashifa din aiki ba kamar aliyu alƙari da ya nasimun riyab kamar al'imamu suyuti da ya tafrijin hadisan a shifa saboda ba kamar imamu zahabi ya ce littafin a shifa littafi ne mai kyau inda ba don abin da ya cika shi ba da hadisai munkarai da masu rauni wanda martabar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta buƙatar waɗannan hadisan domin a tabbatar da ita wannan shine nakadin da zahabi yayi akan littafin ashba an ci mutanen mu ba sa jin ba sa son su ji wannan maganar ta zahabi zai ce dama ga sunan ai sune wahabiyawa eh, bayan ko zahabi shekara sanawa ma kafin ibnu abdul wahab ya zo <laughs> ah, amma wannan duk wanda yake malamin hadisi duk wanda yake mai karatu a fannin hadisi ya san akwai wannan kuma shi kansa ɗabi'i ya tsin rahmatullahi alaihi waɗansu riwayoyin da yake kawo aina hukunci a kansu akan cewa ba su inganta ba kuma wato duk idan malami ya rubuta littafi akwai abin da yake rubutawa ya rubuta shi ne tunaninsa ga malamai sau da haka ba wai komai ne ya rubuta ba wanda za a ɗauka a yi hujja da shi saboda wanda ya zo ya kawo maka abu musamman in ya kawo maka da isnadi to ya dogara da kai kuma kai ne zaka tabbatar wannan isnadin ya inganta ko bai inganta ba wanda suka kawo littafi wanda suka yi duk abin da ke ciki za a yi hujja da shi buhari da musulmi. kuma kuma a cikin littafin nasu akwai abin da suka nuna suka yi ishara gare shi kan cewar wannan ta'alik baya cikin asalin littafin sun kawo shi don sharfin wata ma'ana ko don bayanin wata ma'ana amma matsayinsa ba kamar matsayin abin da ke shine a cikin asalin hadisai da suka ruwaito su da isnadai a cikin littafin ba to shi sa wannan din dole sai an yi ta hakiki sai an kokarin tabbatar da abin da yake shine daidai wajen komawa wajen masana kuma masanan da yake za su tsaya su duba abin ta fannin su ba za ka je ka samu malamin luga ka ce shi za ka yi ma waɗannan tambayoyin ba ko malamin fiƙe ka samu malamin hadis malamin tun da abu ne na fannin ilimin hadis in ka je shi ne wanda yake zai amsa maka ta mahangar ilimin hadis tunda shi a faɗin nan an shigar da abubuwa na ilimin hadisi a ciki na riwayoyi na'am ta ta daga hannu tun zo na'am halo muna karatu ne fa ya muna karatu ne fa na'am na'am wai na'am a'a sai an faɗi salon salon a wannan wace irin tambaya ce me nagar me isa matuƙa wajen kyautata ma mahaifiyarsa da abinda ka sani na kyautatawa kulawa da ita na'am mene? Ah. shi babin da imamun lauyi cewa ka nemi mutane su da suke ka ko masu addu'a mm. idan akwai musamman da ake kyautata masa wasu kuma jirgin da kuma kai ka iya zuwa ka same shi a an yi ai mun yi ai a cikin babin um, baka nan farkon karatu din kunwanin babin akwai ziyararsu ka ziyarci mutanen kirki sannan kuma ka nemi su ziyarce ka duk abubuwa biyu ne ba a wuri domin falalarsa akwai ma'aikatu da lokacin suci za a biya wa mutum ya tafi waje kawai don ya shakata misali ko ya je museum ko ya Hmm. wannan tafiyar ibada ce? to kana maganar tafiyar ibada ba a tafiyar ibada waje mai falala sai waɗannan wuraren guda uku shi ne ake nufi amma mutum ba zai yi tafiya domin neman ilimi ba amma don kai tafiya domin neman ilimi kuma ba tafiyar ibada ba ce amma ka yi tafiyar da kai domin neman ilimi alal misali ka tafi neman ilimi sai ka tafi a abin nan a sai ka tafi a jamina saboda ka ji akwai wani babban malamin hadith a wajen wani ya nuna kan cewa ka tafi jamina saboda falalar jamina ne ba ilimi ka je nema ba a ko ina wannan ilimin yake zaka je ka neme shi tafiya ce ta ibada waɗansu wai suna cewa wannan fahimtar wai ta rushe da tafiyar mutum domin neman ilimi ko tafiya domin ziyarar mutanen kirki ko kaɗan ba ta rushe ba ai in ka tafi neman ilimi ba ka je ba ne don falalar wajen ka je ne don ilimin da ka je nema shi ko ana maganar ka je waje wanda yake da falala kana itikadin in ka je wannan wajen akwai lada da zaka samu shi ne aka hana sai zuwa ga waɗannan masallatai guda uku saboda ka idan ka tafi hubbari na shehu kana ganin akwai lada da za ka samu ko ka tafi wani kabari Eh, kamar ka tafi mai giginya ko ka tafi mai kalwa ah, ah, ba mai kalwa ba mai kalgo ko ka tafi mai kalgo saboda kana ganin akwai wata falala in ka je ko akwai istijabar addu'a hmm, kamar yadda suke cewa idan ka je ziyarar kabarin wali ka hada shi da aiki domin daga kaje kana barinsa to zai tashi fa in ya rinka yi ya rinka yi ya rinka yi sai an biya maka addu'o'in ka hada shi da aiki wanda ya je wannan to ai kaga ne, wannan sai a kawo masa hadisi hadisin la tushaddu rihal ya rusa shi to tambayar ka ya kamata na'am kina da na'am kamar yanda hukunci ya nuna cewa idan mutum ko yana yin sallar lafiya kuma ko mahaifiya ta kira wajen iya amsawa mm. to wannan ya hau kan kamar mata idan tana kalla miji da ya kira wuta tana lafiya za ka iya amsa masa eh za ka iya kiyasan akan wannan ban dai ga fara'in ba amma shi ma kamar yadda iyaye in suka yi tunda iyaye su ne suka fi haƙƙi akan mutum to amma wajen mace mijinta shi ya fi haƙƙi a kanta za ta iya yi ta amsa amma dai ka san ko akan wannan ma lokacin ina ganin ban san a wani majalisi ba ya taba ansa na kawo maganar a maganar da abulwalidul baji ya kawo akan wannan cewa al'aula mutum ya gaggauta sallar sannan ya je wajen wannan domin haka zai tabbatar masa da maslaha biyu maslahar cika sallah da kuma maslahar amsa amsa kiran tunda a bisa sahihin magana idan ya ji in ya amsa kiran ba zai ci gaba da sallar ba wannan hususiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai in ya kira ka kana sallah za ka amsa ka je kai magana da shi ka dawo ka ci gaba da sallar ka wannan maganar da kai da shi bata yanke maka sallah ba wannan hususiyar ta ce sallallahu alaihi wasallam tunda hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla sallallahu alaihi wasallam ya kira ka ka je kai magana da shi ba maganar sallah ba ce amma magana da shi kama a matsayin sallah ta sai ka koma sai ka ci gaba da sallar ka sallallahu alaihi wasallam na'am a ta ka ce tambaya to za ka zo ta karshen na'am jabalin roma eh kawai a cikin wasu kuma dai da manufa da wasu na zuba jin wani eh, ya ce a kan cewa babu kyau ma hawa gaba ne ne da a'a wanda ya hau jabalun roma wannan dutse yana ganin akwai wani lada shine babu kyau wannan amma ka hau jabalun roma don ka ga yadda aka yi yakin uhud suna yana da kyau ilimi ne ilimi ne a duk wannan ba shi da asali wannan duk bida'a ne amma ka je ka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu lokacin da muka je Allah ya ji kan Sheikh Abdul Aziz Qari sati sati biyu da ya wuce ya rasu limamin masallacin Quba ya san tarihin Madina sosai da shi muka je muka hau kan Jabalur Ruma ya nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara yadda sansanin yake da yadda ya sanya su abdullahi bin jubair da shi da maharbansa su su 40 da yadda ya sanya su sayyidina ali da zubair ibn al-awwam a gefen dutsen uhud yanda kibbansu ba za su iya rufe hanyar ba kibban na jabalin ruma ba za su iya rufe hanyar ba amma aka haɗa kibbansu da kibban jabalin ruma sun tare bayan su shi sa Khalid bin Walid bai shiga yakin ba sai da ya tabbatar yan jabalin Ruma sun gangaro kuma ya nuna mana yanda da ya tashi tafiya yanda ya juya ya ce shi da motarsa ta jeep sai da ya zaga hanyar kamar yanda yake a cikin tafiya din shi sa yake karfafa cewa Khalid bin Walid ba ta bayan su haka ya biyo ba ta bayan dutsen uhud ya biyo ya ce ya tafiya da jib ɗinsa minti goma sha hudu ya yi a kan jib ɗinsa ya zagayo ya ce to in doki ne ko a wannan lokacin ƙasa da haka biyu hmm, ƙasa da haka biyu to da haka wannan dai neman ilimi ne babu laifi ka hau kan jabalin ruma don neman ilimi amma ka hau don tabarruki da kuma daukan dutse da sauransu wannan shine bid'a ba shi da asali to tabbata karshe Allah ta sana wajen nafila ne eh akwai hadisin da hana kamar za ka yi raka'a hudu da azhar ko bayan azhar ko tun kafin eh, la'asar akwai hadisin da yana kai su guda hudu gaba ɗaya da zama ɗaya a'a babu sai dai kawai mafumin hadisin salatul laili wan nahar matna matna sallar dare da rana raka'a biyu ce allahumma illa akwai salatul zawal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan zawal yace lokacin da ake bude kofofin sama yana so a ɗaukaka masa aiki ita raka'a hudu yake yin ta gaba daya baya zama sai a raka a karshe ya yi tahiya ya yi a haka ya yi takwas eh. ta tara din kuma hmm. eh. ya yi wuturi zai iya yi sai dai kawai ka ɗauki ka'ida raka a biyu sai inda aka yi irin wannan sallar sai kai ma ka yi ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala